fondation hirondel niger sasha hausa studio kalangu ke magana gunguma man dantani ke dauke da ragamar shirin gakanin labarin yau 25 ga watan afril aka sallace ranar duniya ga kokowa da masassarar cizon saburo za ku ji bayanin jagorar tsarin ƙasa a kokowa ga wannan cutar 'yan majalisar dokoki na ƙasar Nijar sun amincewa shirge sojojin kasashen waje a ƙasar Nijar muna ɗauke da cikon bayani. Rahoton musamman na kowace litinin zai ba mu haske kan mi ake ni da biyan bashi da kuma yanda biyan ya waje ba a kai. Masu sauraro barkanmu da yau litinin 25 ga watan Afril 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Duniya baki ɗaya ke sallatar ranar duniya ga kokowa da cutar masassarar cizon sabro a ƙasar Nijar, kimanin halayen kamuwa miliyan hudu da dubu ɗari biyar aka ƙididdige a shekara 2021 mutum dubu hudu suka mace a faɗar harabar ministan kiwon lafiyar al'umma a shekara 2021 ƙungiyar duniya ga batun kiwon lafiya ta sanar da fitowar sinadarin shaushawa na farko wanda aka jarraba kan yara fiye da dubu ɗari takwas ƙasa 'yan ƙasa ga shekara biyar a cikin ƙasashen afirka uku ga fasar bayanin dr jarmakwai hadiza jaku Wannan rigakafin ci gaba ne mai mahimmanci cikin yaƙi da cutar zazzabin cizon saboro. Muna zaton za a rage yawan kamuwa da cutar da yawan asarar rayuka. Cikin gararuwan da aka yi gwajin maganin, sakamako ya nuna da an samu raguwa na mace-macen mutane sabili da zazzabin cizon saburo na kashi talatin bisa ɗari. Kuma yana gano kimanin kamuwa uku bisa goma na cutar a bangaren yaran da ba su wuce shekara biyar ba. Da kamuwa uku bisa goma na zazzabin da ke iya kai ga ajali. Ya kamata a san da cewa yana ba da damar rage fiye da kashi 29 bisa ɗari na lalan zazzabin cizon sabaro da kuma kashi sittin da biyu na rashin jini. Sanda za a haɗa wannan rigakafin da dukkanin hanyoyin hana kamuwa da cutar da muke da za a samu rage akalla kashi saba'in da biyar bisa ɗari na adadin kamuwa da cutar zazzabin cizon sabaro a nahiyar Afirka. Nan ba da jimawa ba tare da haɗin gwiwar ƙungiyar duniya mai kula da kiwon lafiya da sashen kula da rigakafi da shaushawa za mu yi nazarin hanyar bi don shawarta shigo da wannan rigakafin a ƙasar Nijar. A gaida Samira Rafi da fassara A cikin tsarin kokowa dai da masassarar ta cizon sabro wajen mata masu juna biyu da yara ƙanana, a balle yara an rarraba gidajen sabro masu magani a yayin da duk aka zo awo. Saidi Abdu Winditan ya firanta da Dr. Adamu Abdul Rashid ga fasarar bayanin nasa. Mata masu juna biyu tun wajen awon ciki na farko ana rarraba musu gidajen sauro ko kuma idan suka kawo yara wajen shaushawa ana ba su gidajen sauro saboda yaƙi da masarar cizon sauro ne muke rarraba musu gidajen sauro. Idan kuma mutum bai jin jikinsa yana tunanin masarar cizon sauro ne akwai maganin da muke bayarwa dala arba'in kaɗai ake biya. Muna sa a rinka kwana a cikin gidajen sauro. Wata mai zuwa za mu rarraba gidajen sauro a cikin kasa ƙasa gida-gida kuma idan sun same su muna sa a rika shiga ciki ba wai don a saida ba domin yare da uwaye su tsira daga masassarar cizon sauro. A 'yan lokutan bayan nan birnin Maraɗi na fuskantar aika-aikar fashi da makami a ranar Asabar 23 ga watan Abril aka aiwata na ƙarshen gwamnan jihar wato da kuma holisai na nan suna gadan-gadan domin gano masu wannan aika-aikar mutari muhammadu dauke da fasarar bayanin abubakar shaibu Mun samu labari daga majiya mai tushe cewa 'yan fashi da makami bisa moto kira kasiya sun tare wata mata da ta fito daga banki da wasu tsofi da su ma suka fito daga banki. Suna tare waɗanda suke ɗauke da kuɗi ne a banki. Jami'an tsaro musamman polis suna cikin bincike kuma mun ɗauki matakai domin ciwo ka matsalar abin da muke so shine al'umma su ci gaba da hidimomin su kamar yadda suka saba ba lokaci ne na yada waɗansu labarai ba amma dai binciken zai bayyana 'Yan majalisar dokoki na ƙasar Nijar sun amincewa jibgewar sojojin ƙasashen waje a ƙasar Nijar. Ranar Juma'a ne aka gudanar da jefa ƙuri'ar a harabar majalisar dokokin ƙasa inda kuri'a 131 suka ɗau yarda 31 suka yi watsi ra'ayin 'yan ƙasa ya bambanta kan wannan maganar ali tajisir ya naɗo mana ra'ayin wasu ga abin da suke faɗa. Ina gani tunani ne mai kyau domin dakarun Faransa suna tare da namu sojoji sun kawo kwanciyar hankali a wasu yankunan kasa Faransa abokiyar hulɗa ce ta tsaro. Ba ne mai kyau ba wannan bai gyara mana komai sojoji su zo a cikin ƙasar mu girku. Ba ni kaɗai ba kai kowa ma baya so. Ina ganin cewa ga yadda tsaro ya tabarbare a Nijar kiran wasu dakarun waje domin kama mana wajen yaƙi da ta'addanci zai zama abu mai kyau. Ganin yarjejeniya tare da su da su na baki ina ganin haɗawa da wayar da kan al'umma zai zama wani tallafi ga sojojin Nijar. 'Yan ta'adda suna amfani da sabbin nau'in ta'addanci da ya saba wa yakin ƙasa da ƙasa. Kiran wasu sojojin waje yana da kyau. Wallahi ba mu ji daɗin taɓa ko kaɗan wallahi ya zama tilas da na gare mu amma ba mu ji daɗin taɓa ko kaɗan wallahi sai dai su kike mu ba mu da zaman su a nan ba alheri ba ne gare mu wallahi ko kaɗan. Ya zama tilas ne gare mu mun kai hakura amma wallahi ba mu ji daɗi ba ko kaɗan wallahi. Babban kwamitin sadarwa CSA a yau da sahe ya buɗa zaman sa na kowane lokaci zuwa lokaci aji na watan Afril 2022 batutuwa biyar za a tattaunawa a kansu akwai maganar ƙudurin batun tallace-tallace. Rukayyatu Abdurrahman ta naɗo mana bayanin shugaban kwamitin Dr. Sani Kabir Mama Ada ɗauke da fasara. Tare da zuwan demokuraɗiyya da ƙasa mai 'yanci fannonin zamantakewar al'umma da na tattalin arziki sun samu sakin mara ba tare da sassauci ba tare da illar rashin wani tsari a wani bangare da zai daidaita 'yancin faɗa albarkacin baki misalin tallace-tallace da ayo aka daidaita rabi ta hanyar kuduri da ke kula da talla ta hanyar kafofin watsa labarai ana lura akai-akai da wuce gona da iri na tallace-tallace da bai kamata a rufe ido ba musamman ma bangaren talla ta talabijin shirin dokar da ke bisa bukatar gwamnati ya zo domin daidaita wannan bangare ta hanyar kafa zauren shawara na kasa kan tallace-tallace da wajibcin sake daidaita dokoki eh, ta dace mai kuma inganci kamar da aka dora ma hukumar. A wani fannin kuma a ranar Asabar da ta shuɗe ne shugaban jamhuriya Bazum muhammed yawa gwamnatinsa wani garin Bawul inda wasu manyan jami'an jam'iyyar siyasa ta mpn kishin ƙasa suka shigo gwamnatin su ne shugaban jam'iyyar ibrahim yakuba a matsayin ministan ƙasa minista mai kula da makamashi da wanda ake sabuntawa sai kuma muhammadu lawali ɗanɗano shi ma na mpn kishin ƙasa babban mamba ne a matsayin ministan sadarwa mai kula da batutuwan hulɗa da tsangoyin ƙasa sanarwar da babban sakataren gwamnati ya wallafa bisa kafar talabijin ta ƙasa tele sahel Emmanuel Macron shugaban ƙasar Faransa mai barin gado kuma ɗan takarar jam'iyyar Republic en March wanda ya an kuma sake zaɓensa da kuri'a 58.2 cikin 100 a jefa wa kuri'ar da aka yi a jiya zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa karanda ya haɗa shi da Marie Le Pen 'yar takarar jam'iyyar Assemblement National wadda ta samu kaso 41.8 cikin 100 a ranar lahadi da yamma ne sakamakon ya fito ta kafofin talabijin na kasar faransa da dama an kuma nuna kaso 28 cikin 100 na wanda suka janye ga zaben. Cibiyar kwaraya ta jiha bisa ga albarkatun kiwo ta jami'ar Abdulmumuni tare da haɗin gwiwar ƙungiyar ƙasa da ƙasa ga batun horo na ba da horon noma da kuma rayuwar karkara a ranakun 25 zuwa 29 ga watan Afril na shirya da wata haɗuwar yanki a nan yame komi ke amfanin wannan haɗuwar daraktan cibiyar Profesa Mari Shattu Hamani ya ba Muktar Hamado amsa. Cibiyar musamman ta jiha mai kula da albarkatun kiyo tana aiki ne bisa ba da horon samun kaya masu inganci bincike da dabarori a fannin samar da albarkatun kiyo. Wannan taron yana da zumar karfafa horo ga waɗanda suke da ruwa da tsaki musamman manoma karkara ko ya kasance malamai da masana da waɗanda suke bisa fage. Aba ne mai kyau saboda yana baiwa malamai kusanci ga waɗanda suke karkara kuma yana ba da damar ga duka waɗanda da abin ya shafa su yi magana ɗaya. Mahukuntan difa daga bakin ranar 21 ga watan Afril suka baiwa al'ummar birnin izinin zuwa yin sallar kiyamun leni na kwanakin nan goma na ƙarshen watan Ramadana. a dai sani da cewar shekaru bakwai ke gada ba a yi wannan sallolin ba a wannan birnin bisa dalilin rashin kwanciyar hankali wakilinmu gidi abdulrahman ya aiko muna bayanin shugaban kungiyar islamiyya ta difa alarama sadu malam alto inda ya ce izini ne wanda mai girma gwamnan jiha ya bada na yin salloli na kiyamun laili masallatan da aka ba izini su gudanar da waɗannan salloli masallaci ne guda tara banda masallaci guda taran nan ba alamun cewa wani masallaci ya ce zai gudanar da wannan salloli kiran da gare mu yanzu an ɗau tara idan muka yi haƙuri yana yawa shekara mai zuwa kuma Allah da ikon shi a saki gaba ɗaya kenan yanzu mu yi haƙuri mu ba da haɗin kai mu bi doka mu bi ƙa'idodin da aka shimfiɗa mana waɗanda suke zuwa sallah da limamai masu jagoranci da kuma al'umma da kwamiti na masallaci su yi ƙoƙari su ga mutane masu halartar sallah sun kiyaye yi lokacin doka kar ya zama sai dan an ba da izini a yi sallah sai sha biyu tukunna mutum zai huta da gidan shi ya ta yi doka sha ɗaya ne kenan kafin sha ɗaya mutum ya zama yana masallaci A fuskar shari'a bin bashi na iya bambanta yana kuma iya dicewa ko kuma a bar maganar biyo bayan wasu hanyoyi kamar na abiya ameda ko kuma sauransu balkisa hamidu ta firanta da juju ayuba hassan ga zubin firata su Ta fuskar doka, me ake nufi da bashi? Ta fuskar doka bashi na da girma biyu. Na farko, 'yanci ne da aka sani ga mutumin farko da ake kira mai bin bashi kan wani da ake bi bashi, da yake bashi damar tilastawa mutumin da yake bi wani nauyi ne da ke wuyan wanda ake bi bashi. A wannan bangare yana ɗaukar manufar bashi. Menene hakokin wanda ake bi bashi a gurin mai bin shi bashi? Bashi 'yanci ne mai bin bashi kan wanda ake bi da ake kira 'yanci 'yancin bashi da ke bashi damar shigar da kara kotu domin ya sa a biya shi. Wannan 'yancin zai iya faɗaɗa bisa hanyoyi da dama. Da farko biyan bashin da wanda ake bi zai biya ga wanda ke bin shi bisa burin shafe bashin kamar yadda aya mai lamba 1235 ta tanada. Akwai kuma abin da ake kira sabon abu da aya mai lamba 1275 na kundin shari'a da ke baiwa wani wanda ake bi bashi da mai gurbi ga na farko farko domin biyan bashi kambacinsa akwai kuma biyan bashi da ƙashin kai akwai kuma yafuwar bashi biyan bashi da wata kadara da aya mai lamba 1282 ta tanada inda kowane bangare biyu kowa na bin wani bashi kuma suke jituwa da juna domin su soke bashin su tare akwai kuma ɗaukar alkawali na biyan bashi lokaci zuwa lokaci da aya mai lamba 1243 na kundin shari'a akwai kuma wanda zai ɗauki kambacin domin rika karɓar karyar bashin da ake bin wani mutum da aya mai lamba 1249 na kundin shari'a akwai kuma gamayyar da doka mai lamba 1300 inda bangarori na wajen wanda ake bi bashi da wanda ke bin bashi suke haduwa da mutum guda akwai kuma kashe sukan Me yasa ake shirya zaman tattaunawa bisa batun bashi a fuskar ajiye yarjejeniya? Ajiye yarjejeniya kamar yadda aya mai lamba 2044 na kundin shari'a ya tanada kwantaragi ne a kansa bangarori suke kawo ƙarshen jayayya ko suke rigakafin ta wannan kwantaragi ya kamata a rubuta ta wato wata yarjejeniya ce na kawo ƙarshen wata jayayya amma tsakanin bangarori domin yi wa juna rangwame ta hanyar tushen aje yarjejeniya ana ma juna rangwame bisa burin daidaita jayayyar tasu. masu sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a madadin dukkanin abokanan aiki na nan yame da kuma na cikin yankunan ƙasa gaba ɗaya ni na ku ɗan badan da arlit malam mamman gungu ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu.